بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاتك وسقوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da ya daidai da wato hudu ga watan bakwai shekara 2015 ko biyar ko a biyar ga watan bakwai shekara 2015 Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsiri a cikin wannan masallaci na masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi layi na hausaro a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan unguwa ta mutattudin wada a cikin wannan gari namu na kaduna mun tsaya a aya ta da ainihin wato 90 wato allazina yadhkuruna allaha ƙiyaman wa da. haka alaran ma zai ci gaba daga nan sai mu ɗora suna masu ƙarshe sun yi magana الذين fara magana dangane da wannan ayar allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan muka ce na a mawqifi na farko zai iya zama ismu mawsulin ne mabnin ala al zai iya zaman to fi mahalli jarrin na ainihin wato al-albab ko kuma ya zaman to allazina ismu mawsulin ne mabnin wato ala al-fathi fi mahalli nasb maf'ulin bihi da haka sai mutum ya kaddara wato takadirinsa a anil ladina ina nufin wa'annan da ko kuma ya zamanto ismin musulin wato mabni ne alifati wato wato ya zamanto ismin musulin ne mabni ne alifati fi mahallin nasbin alal madihi da aka sai ya zamanto takadirinsa amdahul ladina ina yabon wa'annan da ko kuma ya zamanto ismu mausulin wato khabarun ne li mubtadi'in mahzufun taqdiruhu humul lazina sune wa'annan da ko kuma ya zamanto alladhina din shi kanshi ismu mausulin din fi mahalli raf'in mubtada naka khabar din sai ka kaddara shi sai zama alladhina yaquluna kenan wa'anda suke ainihin wato fada naka alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan kuma suke ambatan Allah a zaune sannan wa ala kuma suke ambatan Allah akan ainihin wato sasanninsu su al-imamu fakhruddin razi yake faɗa cewa ai ilam ka sani annahu ta'ala lamma zakarar dalail al-ilahiyya yayin da Allah ya ambaci dalilai wanda suke nuna cewa ya tantance abauta masa wal qudrati wal hikmati ya faɗi abin da ke nuna cewa yana da iko kuma ya faɗi abin da ke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana da hikima shine maganan halittar sama da ƙasa da kuma yadda dare da rana ke sassaɓawa wa ma yattasilu bi rububiyya da abin da yake tabbatar da rububiyya na Allah subhanahu shi shine ijadul khalqi min al samar da halitta daga babu dan adam bai isa yi wannan ba sai dai ya taswir ya hada wani abu da wani abu ya samar da wani abu kofar nan yanzu daga karfe karfe daga ƙasa dan adam ya san yadda ya hada wannan da wannan ya fitar da wannan ita kuma ƙasar daga me daga babu Allah ya ce mata kun zamu sai ƙasar ta samu wannan shine sai ke cewa zakara da ma yattasilu bil ubudiyya bayan wannan bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abin da yake da alaƙa da samar da halitta daga babu kuma halitta mafi girma ita ce halitta sama da ƙasa to sai ya faɗa abin da yake da alaƙa da bautan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal asnaful ubudiyya ɓangare kuma na bauta ga Allah maɗaukakin sarki salasu wato salasatu a ƙasamin gida uku ne ɓangare kuma ibadar ita kanta dama ta kasu gida huɗu ne akwai ibada auliya akwai ibada wato maliya sannan akwai ibada badaniya sannan akwai ibada kalbiya sai yake cewa na farko akwai at-tasdiqu bil qalbi akwai ibadar da zuciya ta ake da bukatar ta yi shine gasgata duk abin da ya zo daga gurin Allah ta hannun manzannin Allah na biyu wal iqraru bil lisan ana so kuma harshe ya faɗa abin na uku wal amalu bil jawari ana so gabbai su tashi su yi aiki da abu sai ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman sai ya ce isharatun ila al lisan wato yana nuna zuwa ga bautar Allah da bayi suke ta baki allazina yadhkuruna Allah da me ake zikiri in ya shafi sauti ne da baki ake sannan ya ce wa qauluhu faɗin Allah da ya ce qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yace isharatun ilal al-ubudiyyati al a'da yana nuni akan wato ibada wacce gabbe ke yi domin zama da tashi da me ake yin wannan da gabbe ake yi kenan wannan aya rukuni wato na ta'arifin imani da malamai suke cewa akwai qaulun bil lisan shine allazina yadhkuruna Allah sanan wa amalun mai bil arkan shine ainihin wato qiyaman wa qu'udan kenan wa ala junubihim sannan yake cewa wa qawluhu wa yatafakkaru fi khalqi samawati wal ardi yace isharatun ila ubudiyatil qalbi wannan yana nuni zuwa ga bautar da dan adam yake ta zuciya domin yin tunani akan abin da yake da alaka da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa da me za a yi wannan tunanin da zuciya za a yi tunani da haka wannan ya tattaro bangare na ta'arifin imani da malamai ke cewa qaulun bil lisan wa amalin bil arkan sannan ƙadun bil jina wannan shine ainihin wato wannan bangarorin ainihin wato guda uku da haka yake cewa wal fikiri wal ruhu da haka wal insanu laisa illa hadal majma dan adam kuma in ka tattaro shi ga baki ɗaya ibadar da yake dama ba ta fita daga wannan bangarorin in ma dai ibada da baki ko gabansa su yi ko kuma mai zuciyarsa ce take bauta ma Allah bai fita daga wa'annan guda uku to wannan gabobin guda uku yadhkuruna Allah ya ambaci ambatan Allah da baki mun wa qu'udan wa ala junubihim ya ƙunshi gabar da ɗan adam yake amfani da ita wajen ya bauta ma Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya shafi ibada da ɗan adam yake yi ta zuciya shi yasa hadisin na na aisha da take cewa farkon abin da aka farawa manzan Allah wahayi da shi awwalu ma bud abihi rasulullahi min alwahyi arru'ya as-salihah fa kana la yara arru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yaqlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi annabi yakan je kogon hira ya zauna sai at-tahannus sai ta sauri sai ta fassara sai ta ce huwa at-ta'abbud shine yana zuwa ya je bautar Allah mafi yawanci duk mun karanta asira tun a matakin farko na karatu za ka da an ce annabi yana bauta ma Allah akan ka addinin kakan shi annabi Ibrahim amma idan an tambaye ka ya yake ibadar waye koya masa sannan wani irin nau'i ne na ibada ba za ka iya bayani ba wani ma an ka matsa mai kore kici ya ce kai da yadda na faɗa maka haka ka bar shi kawai wa kane ya haka mu aka karanta mana to wannan ya ta'abbadu din wato yana yin ibada akan addinin kakan shi Ibrahim wasu malamai suka awwala shi da cewa ya tafakkaru ala jaddidinihi Ibrahim domin wato tunanin da yake yi an zo an kawo gumaka guda 360 an ajiye idan aka bauta mu wannan sai a ce to ya haƙuri sai shekara mai zuwa za a bauta masa wannan ma aka bauta mai sai a ce to sai shekara mai zuwa rayuwa ta koma almulku liman qahara wanda yake da ƙarfi shi yake da magana yadda kasan kashin dankali kanana a ƙasa manya a sama haka rayuwar jahiliya take to ana irin wannan yanayin kuma wannan shirman da baranka da madda suke yi sun ce kuma wannan shine addinin da Allah ya turo annabi Ibrahim da shi kaga dole ne mutum mai hankali ya tunani anya ko zai yi Allah ya turo annabi da addini ce da wannan ne za a bauta masa to tunanin da annabi yake dangane da makoman al'umma da yadda al'amarin zai zama da yadda aka ce wannan shine addinin Allah shine bautar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a kogon hira amma ba yana wata ibada bace wacce take ma'abuciyar kaifiya da adadi da sifa ina fata an fahimta wannan shine allazina yazkuruna Allah haka idan mutum ya gama yazkuruna Allah fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi jumla fi'liya ita ce ainihin wato silatul musulun la mahallal hamil al-i'rab da aka qiyaman wa qu'udan dukkansu suka ce ainihin wato hal ne ko kuma an kawo ainihin wato masdar a mawqifin da ya kamata a kawo ainihin wato hal domin kama ya komo akwai ainihin wato qiyaman haka qa'ada ya qu'udu qu'udan shine ainihin wato masdarin nasa da haka wa ala junubihim haka nan ainihin wato akan sasannin su na aka suka ce ala din nan tunda harfu jarrin ne junubi ismu majrurin bi ala wa huwa mudafun hum mudafun ilayhi dole ya zamanto wannan wato jumla wato shibuhu jimla ya zamanto yana da ta'alluqi hal wanda aka ainihin wato share na aka sai ya zamanto wato wa ala junubihim muttaji'ina sai ya zamanto suna kishin gida akan ainihin wato sasanninsu na ka wayar kiyaman wa ƙuƙudan sannan wa mutsadi na ala jinubi wannan shine ainihin wato yadda malamai suka ce to jiya mun fara magana dangane da abin da ya shafi matsala ta ainihin wato zikiri mun faɗa muka ce kalma ta zikiri kalma ce mushtarika ba ka zuwa ka zo ka haƙiƙance ka kafe ka ce a tafau abu kaza shine zikiri sai abin da ƙur'ani da sunnar manzon Allah ta tabbatar cewa wannan abin shine zikiri na farko akan ce zikiru a ƙur'ani da ma'anin zikiru bin lisan ambatan Allah da baki yake dan haka Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikiri a dhikrikum au a ashadda zikira. dan haka akan ce zikiru da ma'anin bin bil lisan a ƙur'ani sannan akan ce zikiru da ma'anin zikiru bil ƙalbi zuciyarka ta aikata wani abu ka gane cewa daga baya ka yi ba daidai ba ka yi nadama ana ce masa ainihin wato azzikiru na haka Allah ya fita na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakarullah sannan akan ce azzikiru da ma'anan alhadisu shine ba da ainihin wato labari wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabisa fi as-sijni bid'a sinin shine Allah yake cewa wa zakur fil kitabi maryam idan tabarat min ahliha makanan sharqiyya wa zakur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wa zakur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa zakur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya watan innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa zakur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan akan ce azzikiru da ma'anan alkabaru ba da labari na haka Allah yace ce wa ya tsalu na an dar karne ne kul sa'atlu alaikum minhu zikira sannan akan ce alzikiru da ma'anan al'izatu shine wa'azi Allah ya ce falan ma na suma zikiru bihi fatahna alaihim abuwa kulla in hatta ina farihu bi ma utu akaznahum bagatatan fa idahum mublisun sannan akan ce azzikiru da ma'anan alwahayu dan haka Allah ya ce fattaliyatu zikira sannan akan ce zikiru da ma'anan alqur'ani Na haka Allah yake wa hada zikirin mubarakun anzalnahu sannan akan ce zikiru da ma'anan at da kuma littattafan da suka gabata Na haka Allah sai ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan akan ce zikiru da ma'anan asharafu sharafu wa innahu la zikrun laka wa liqaumika sannan akan ce zikiru da ma'anan at shine fadhkuruni azkurkum washkuruni wala tafurun sannan akan ci azzikiru da ma'anan albayan shine au ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum sannan akan ci azzikiru da ma'anan as-salawatul salloli guda biyar da ake yi Allah ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sune Allah ya ce fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا sannan akan ci ainihin wato azzikiru da ma'anan salatul juma'a ya ayyuhal amanu idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi sannan akan ci ainihin wato azzikiru da ma'anan ainihin wato ar-rasulu Allah ya ce kada anzalallahu ilaikum zikran sai ce rasulan yatlu alaikum mu bayyana. sannan akan ce azzikiru da ma'anin sunnar manzan Allah Allah ya ce bil bayyinati wa zubur sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ibn al-qayyim a cikin ainihin wato littafin sa madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo matakai na zikiri a cikin alqur'ani yace na farko Allah madaukakin sarki ya kawo mataki na zikiri akan matakai daban-daban a ƙur'ani mataki na farko ya ce shi ne allah ya yi umarni da ayi zikiri akwai mutulakan akwai muƙayyadar idan an ce mutulak shi ne abin da aka ce a ba a yi masa iyaka ba muƙayyad kuma shi ne abin aka ce ayi yi amma an masa iyaka yanzu idan an gama sallah ba ana yin zikiri ba bayan sallah ana gamawa ba astaghfirullah ba guda nawa ake guda uku wannan ya zama muqayyad sannan akwai mai tasbihi akwai takbiri akwai kuma mai guda talatin da nawa uku uku in an gama sai a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in mai wannan an yi an an faɗi cewa ga iya yadda ake so kai ina ba ta an fahimta to dan bid'a wani lokaci da yake ɗan kwaya ne sai a ce a yi abu guda talatin da uku in ya zo sai ce shi talatin da uku ya mai kaɗan guda dubu zai shi kuma Allah in ya turo dan sako ya ce ga iya inda yake so a yi kana karawa shikenan ya lalace ba za a karba ba shi yasa dan fodo ya kawo tarihin wani mutum a cikin littafin sa wasiqatul ikhwan ta wannan mutumin an ci a tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 shi da ya tashi sai dinga yin guda 100 100 yace ranan nan ya kwanta sai mafarkin an tashi alkiyama masu tasbihi kowa ya yi sahu ana biyansa ya ce sai da aka ga biyan biyan kowa kaf shi ba a biya shi ba sai ya zo ya ce to ai shi ya kamata a fara biya don shi ɗari ɗari yake sai aka ce ina ai kai ɗan overdose ne ai saboda haka yadda kai wanda aka turo da addinin ba haka yace ai ba saboda haka ya ce na farko kenan da haka akwai umarni inda ya yace ai zikiri bai faɗi yadda za a yi ba ta yadda adadin ya ce guda kaza za ina ba ta an fahimta akwai kuma inda an kayyade an ce guda kaza za duk inda ba a kayyade ba in mutum ya zo shi kuma ya ce guda kaza za ya zo da bid'a inda kuma aka kayyade in wani ya zo ya ce za a yi ta yi ba ka shi ma ya zo da ya zo da bid'a na haka Allah madaukakin sarki ya faɗi mataki na farko ya ce ya ayyuhal ladina amanu kurullaha dhikran kasira sai ya ce wasabbihuhu bukratan wa asila mataki na farko kenan mataki na biyu shine annahi an zaddihi min al-ghaflati wan nisyan an hana mu kishiyar haka shine rashin yin zikiri marafkana mazamanto masu mantuwa dan haka Allah sai yake cewa la takunanna ko wala takun min al-ghafilin kar mutun ya kasance daga cikin marafkara na uku ta'aliqul fala Allah ya rataye samun babban rabo bistidamatihi wa kasaratihi ga duk mutumin da ya dawwama ya yawaita ainihin wato yin zikiri na haka Allah ya ce wadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ku yawaita zikiri da yawa lalle in kuka yawaita zikiri da yawa za ku samu babban rabo mataki na hudu yace shine akwai as ala ahlihi Allah ya yi yabo akan masu yin zikiri wal ikhbaru bima a'adda Allahu lahum min al-jannati wal maghfira sannan Allah ya bada labari irin abin da ya tanadan musu na ainihin wato gafara da ainihin wato aljanna da gafara a gurinsa da aka satifiket guda goma da ake da buƙatar kowane musulmi ya je ya shiga aljanna da su daga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal akwai waz zakirina laha kaseeran waz zakirati shi yasa yace a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima dan haka mataki na biyar a cikin matakai na zikiri Allah ya ba da labari an kusrani mallaha anhu bi ghairihi duk mutumin da ya wasa ya sakaci bai damu da zikiri ba to Allah ya yi masa sanarwa cewa tun daga duniya yana daga cikin tababbu da haka yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an lahi sai ce wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk mutumin da ya sakaci ya shagaltu yayi watsi da zikirin Allah to Allah yana sanar da shi cewa lalle yana daga cikin masu hasara sannan abu na shida shine Allah madaukakin sarki ya sanya ai annahu subhanahu ja'ala zikirahu, ko annahu subhanahu wata'ala ja'ala dhikrahu lahum Allah ya sanya ambatansu ko ambatansa gare su jaza'an lidhikirihim lahu sakamako ne saboda ambatan da suke masa Allah ya ce fazkuruni azkurkum in kuka ambace ni zan yi wa in kuka yi zikirin Allah shi kuma Allah zai ambace ku kenan daga lokacin da mutane ba su damu da zikirin Allah ba Allah shi ma bai damu da su ba lantana ya ambace su sannan mataki na bakwai ya ce akwai al-ikhbaru Allah ya ba da labarin cewa annahu akbaru min kulli shay'in zikiri ya fi kowane irin abu girma da haka ya ce utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salata sai ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai ce wala zikrullahi akbaru zikirin Allah shine abin da yafi kowane abu girma na takwas annahu ja'ala ja'alahu Allah ya sanya zikiri khatimatul a'malis salihah da shi ake cika duk wani aiki mai kyau in an gama sai a yi zikiri kama kana kama yadda ya kasance shine mabudi idan za a fara sannan da shi ake cikawa misali gurin aikin haji Allah da yace wato idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin haji sai yace fadkurullaha ka dhikrukum aba'akum aw ashadda zikra sannan ya sanya zikiri da shi ake cika sallah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati sai ce fas'au ila zikrillahi wa dharul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ce fa idza qudiyatis salatu mi fantashiru fil ardi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idan an gama za a tafi Allah madaukakin sarki ya ce a ci gaba da zikirin Allah sannan abu na tara yake cewa al-ikbaru an ahlihi Allah ya ba da labarin cewa akan masu zikiri su ne kaɗai mutanen da idan Allah ya ambaci ayoyi suke fahimtar ayoyin suke ganewa Don ayoyin da muka karanto baya da yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin me sai yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman kenan sharadin kai itibari da ayoyin Allah dole sai in ka kasance daga cikin masu zikiri bayan da ibn al-qayyim ya gama sai ya kawo fa'idoji sama da guda ɗari mun taɓa zuwa muku da alkalimar tsayi a nan gudun akan zikiri ya waje ba dole ne a yi ma mutane bayani saboda an daɗe ana jifan Ali suna wai ba su yadda da zikiri ba ba sa son zikiri kuma zan buga maka misali irin zikirin da ba mai yadda da shi ba saboda babu yadda za a yi mutane su kawo abin da ya ci karo da na annabi kuma musallama musu a yadda a amince musu ya ce daga cikin fa'idar zikiri na farko ya ce min hatsar da shaitan wa tsam'uhu duk inda ake zikiri sai ka samu akwai kore shaidan shaidan bai cika zama gurin ba na haka ko gida ne ya zamanto ko da yaushe ana yawan sa karatun ƙur'ani a gidan to in Allah da zaka ga alheri yana yawa a gidan amma duk gidan da ake yawan sa kiɗa bini bini ko da yaushe kiɗa za ka yi ta ji a gidan don masu abu wannan gidan dimin da'iman ba za ka rasa shi da sharri ba na biyu ce wa annahu yadur rahman zikiri yana janyo Allah maɗaukakin sarki ya damar damurin sannan wa yazilul hamma wal gamma anil qalbi zikirin Allah yana sawa ya gusar da ainihin wato bakin ciki da damuwa daga zuciyar mai yin shi sannan zikiri ya ce wa yajlibu lahul farha was surur yakan janyo wa mai shi farin ciki sannan ya ce wa yuqawwil badana wal qalba zikiri yakan ƙarfafa ainihin wato jikin mutum da kuma zuciyarsa idan yana zikiri sannan waye jilibin rizqa zikiri yana janyo mutum ya samu arziki sannan wa yuqsi zakir al mahabata wal halawata wani nadra ko ainihin wato wan zikiri yakan tufatar da mai yin shi ya zamanto yana da kwarjini ya tufatar da shi zaƙin imani da kuma hasken fuska ranar alkiyama sannan ya ce al-mahabbata, yurisuhu almahabbata allati hiya ruhul islam sannan yakan gadan masa da san Allah wanda gabaki ɗaya shine ruhi na addinin musulunci ka samu Allah maɗaukacin sarki yana son ka sannan ya ce wa madarus sa'adati kuma gabaki ɗaya magewayar arzikin ɗan adam tana gewayawa ne akan Allah ya so mutum sai ya ce faƙar ja'ala alallahu li kulli shay'in sababa ibn al ya ce Allah ya samu kowane abu yana da sababi wa ja'ala sababal da dawama dhikr Allah ya sanya sababin Allah ya so ɗan adam shine ya dawwama yana zikirin Allah subhanahu wata'ala yace faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jalla wanda yake so ya samu Allah ya so shi sai yace to ya nace gurin zikiri fa inna darasa wal muzakarata kama annahu babul ilmi kama yadda darasi da muzakara shine babi na ilimi to fa dhikru babul mahabba shi kuma zikirin Allah ita ce kofar da take sa Allah ya so dan adam wa tariquha al-azam wa hal aqwam ita ce wato hanya mafi girma sannan yake cewa ita ce ta farki mafi miƙwa yace wa yurisu dhikru az-zakir al-muraqabata hatta yudkhilahu fi bab al-ihsan wato zikiri yakan gadawar dan adam kusanci da Allah har sai ya kai shi zuwa ga mataki na al-ihsan idan kana zikirin Allah zaka tashi daga mataki na al-islamu ka wuce al-imanu ka tafi mataki na na al-ihsanu sai ya ce fa ya Allah ka rahu yarahu ka dawo in kana ce kana zikirin Allah Za ka ci gaba da bauta ma Allah kamar kana ganin shi sannan wa al'ina ba ta. zikiri yakan gadawa da mai shi komawa zuwa ga Allah sannan wa yaftahu hulahu baban aziman min bil ma'arifa zikiri yakan gadawa da mai shi kofa daga cikin kofofi manya na sanin abin da baka sani ba a da Allah ya sanar da kai idan ka lizimci zikiri sai ce wa yurithu al-haibata da rabbihi wa ijlalan lahuli li shiddati isti'la'ihi ala qalbihi sannan zikiri yana gadawa da mutum kwarjini a gurin Allah subhanahu ta'ala ibn al-qayyim yake cewa zikiri yana gadar wa zuciya ta rayu yace naji malamin mu ibnu taymiya qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ransa yace adh-dhikru lil qalbi mislu al-ma'i lis-sama' yace zuciyar da take zikirin Allah kamar kifi ne a ruwa yace fa kaifa kunu halus samaki idan fara kalma? ya halin kifi zai zama idan aka raba shi da ruwa awa daya a dauko kifi a wurgar da shi a tudu a ajiye shi a raba shi da ruwa ya zai zama yace to na ji malamin mu ibnu taymiya ku kalla ba ibnu taymiya ne yake cewa zikirin Allah da zuciyar dan adam kamar kifi ne da ruwa kenan kana musulmi daga lokacin da ka rabu da zikirin Allah matacce ne kai Ba ka da rai kamar yadda da an raba kifi daga ruwa aka wurgo shi tudu an raba shi da wa an raba shi da rayuwarsa sai yake cewa yurisu jala alqalbi min sadahu sai ce yana ainihin wato gadarwa da mutum yayewar ainihin wato tsatsa daga zuciyarsa wa kullu shay'in lahu sada wa sada alqalbi alghafla wal ya ce kowane abu yana da tsatsa tsatsar zuciya shine rafkana da sun zuciya wa jala'uz dhikri wa tawbati wal istighfar da haka abin da ke kankare wannan tsatsar a zuciyar dan adam Ya ce tuba da istigifari da zikirin Allah wa yahuttul kaɗaya wa yuzhibuha sannan zikiri yana kayar da kurakurai aiki marasa ke wai tafiyar da su li'annahu min Hassana hasanati domin zikiri yana daga cikin abubuwa wanda suke mafi girma kuma Allah ne yace innal hasanati yuzhibna sayyiati sai yace wal hasanati yuzhibna sayyiati zalika dhikra lizakirin sai yace wa yuzilul wahsha bainal abdi wa rabbih zikiri yana gusar da dimuwa tsakanin Allah da bawa wa huwa manjatul lil abdi an azabillahi yace zikiri yana daga cikin abin da ke sa bawa ya tsira a gaban Allah yace qala mu'az radiyallahu anhu mu'az bin jabal yace ya ruwaito daga annabi marfu'an ya ce ma amala adamiyun amalan an jalalahu min azabillahi min zikirillahi bawa bai taba aikata wani aiki wanda zai tseratar da shi daga azabar Allah in an tafi lahira irin zikirin Allah subhanahu ta'ala. wa huwa sababin linuzulis sakinata ta'alal abdi zikiri sababi ne da ke sa Allah ya saukar da natsuwa akan mutum sannan wa gishiyanin rahama lahu zikiri yana daga cikin dalilan da ke sa rahama ta dinga sauka tana lulluɓa mutane wa hufufil mala'ika bihi sannan mala'iku su sako wa huwa girasul janna da shi ne ake dasa aljanna duk ayoyin da ake karantawa ana cewa jannatin tajri min tahti hal anharu ko to yanzu aljanna fako ba komai abinda za a shuka aljanna da shi shine zikirin da mutane suke yi faqad rawar tirmidhi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa annabi ya ce laqitu ibrahim lailatu usri bi annabi ya ce na haɗu da annabi ibrahim daren da aka yi isra'i da ni faƙala li ya muhammad iqri ummataka salam ko uqri ummataka salam annabi ibrahim ya ce wa manzon Allah ka karanta ma al'umma ka gaisuwa daga gurina sannan wa akhbirhum ka ba al'ummar ka labari annal jannata tayyibatun aljanna tana da tsarki sannan wato annal jannata tsayyibatu turbati sannan azabatul ma'i aljanna turbaye kasar tana da tsarki sannan ruwanta yana da daɗi amma wa annan haƙi anu amma yanzu haka fakoci wa annan girasa ha subhanallahi abinda ake kafa aljanna da shi lambanan shine subhanallahi na ka iya zikirin ka iya da shan da za a yi maka aljanna da ka ce subhanallahi sai a dasa maka mangwaro da ka ce walhamdulillah sai a dasa maka ayaba wala ilaha illallah sai a dasa maka kashu idan ko da ka shiga aljanna in baka zikiri to billahi lazi haka zaka je ka tarar da ita ba komai dan ba kai komai a duniya ba sai yake cewa anna jirasaha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shine abin da za a dinga dasa a cikin ainihin wato aljanna naka duk wanda ya fi ka yawan zikiri a duniya ya fi ka ma keken lambu a lahira idan kana neman ma keken lambu a lahira to ya zaman to ka yawaita zikiri a nan duniya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah karatun qur'ani wannan din yana daga cikin ainihin wato zikiri sannan ya tabbata daga manzon Allah yace man qala subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nakhalatun fil janna da ka ce subhanallahi wa bihamdihi sai addasa maka dan itace aljanna da ka bada sai addasa maka dan itace aljanna billahi alaikum mutumin da ya san cewa abin da yake faɗa shi ake dasa masa aljanna ya kamata ya wasa da abin da za a dasa masa shi aljanna bai kamata ba to yanzu mun faɗa mun ce ga abin da ƙwar'ani ya kira zikiri ya kira sallah guda biyu ya ce mata me ya kira sallah juma'a ya ce mata me karatun ƙwar'ani ya ce masa me zikiri kana sallah guda biyar kana sallah da daddare kana sallah juma'a kana yin azkarin da annabi ya ce a yi in an gama sallah masallacin ku ba a huwa ana ijaja'a ba ma fa ijaja'a ke ta ba ijaja'a ana kafa kafa ba a yin wannan ku kuna dabbaka abinda annabi ya ce a dabbaka amma kuma wani ya je yana maka shari yana cewa ba kwa san ba kwa yin saboda yadda yake tada kura ku ba kwa ainihin wato irin wannan tada ƙuran. kuma shi ya riga yayin muguwar fahimtar da in dai ba abin da yake yi a matsayin zikiri kake ba to fa ka yin zikiri ka yin zikiri haka ake ce ka yin zikiri to babu yadda za a yi mutum ya shigo musulunci shi yasa ka ga mutumin da yake yin zikiri wanda annabi ya zo da shi daga wurin Allah kariyar da Allah madaukakin sarki yake shi ta musamman ce ke samu ba za ka gama da wani guru ko laya ko kambu ba ko mu ba rubutu muke sha ba ba wanda muka dogara da shi daga Allah sai wannan azkar din Don muna da ne annabi ya ce in ka karanta kaza da kaza Allah zai maka kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yasa an mun tashi sai ayi zikirin in ma hatsari ne ake gani a zikirin sai mai zikirin sai kuma a shiga lafiya lo a fita da ba wata laya da zaka zo ka samu wata kwanta kike laya ka samu wai muna rike da ita a matsayin wai kare a'a wannan zikirin da shi aka dogara da annabi ya faɗa ya ce in an yi kaza Allah zai kaza kuma mun yadda wallahi maganar annabi gaskiya ne idan an yi kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi shi yasa zaka ga akwai azkarus sabah akwai azkarul mai masa dan haka yan uwa a ji tsoron Allah kai kana ahli sunna kana suka zikirin bid'a ba daidai bane su kuma ahli sunnan ba sa raya zikirin wa zikirin sunna da an gama yan azkarin da ake yi minti hudu biyar a dinga yin haƙuri a daina guduwa daga masallaci ana ƙarasa shi yasa wani lokaci za ka ga malami ko nasiha zai ta minti biyar saboda ba a tsayawa a yi zikirin za ga an watse wani kana uzu billahi min shaitan din yana ɗaukar takalmansa sai ka rasa waye shaitan din wallahi haka ake sai ka rasa waye shaitan din Allah ta'ala ya shirye da mu to wannan shine ainihin wato zikiri saboda haka mu mun yarda da zikiri muna zikiri amma wanda ya taho daga bakin annabi ya karantar ya ce ga yadda ake shi miki wanda ya zo daga bakin wani to fala wannan ba mu yadda da shi ba a nan gurin na so ɗibo littattafai da wato sai na ga zai cinye mana lokaci don bai kamata a tsaya ta ɓata lokaci ba kai yanzu wannan littafin sunansa as-su'al wal jawab fi iktisari ahkam at al-fudla at-tijaniyya al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya wannan littafin wanda ya rubuta shi ta'alif a sheik asali al'alim al'allama muhammad salga al-mashhur bi barakati mudi salga ya rubuta wannan littafin wannan littafin abinda zai baku mamaki a mataki ne fa daga cikin mataki na farko a iya ake karantar da ɗalibai shi a mataki na firamare kafin yara su fita su tafi mutawassit ko sanawi to tun daga nan za a fara dasa sharri to su ɗan uwan mu sufaye su yi haƙuri matsaloli sun faru yanzu suna ƙoƙarin su barranta kansu daga matsalolin mun yadda su barranta kansu masu wannan waƙe-waƙen da masu wa'annan maganganun mun yadda ba su da alaƙa da su to amma muna da tuhuma a kansu akwai abin da ke cikin littattafansu su fito su faɗa mana matsayinsu akan abin da ke cikin littattafan yanzu nan muka zo muka kunna muka ce ga wata yarinya ta fito daga Nijar yan shekara sha biyar ta ce ita yar annabi ce ba haka muka faɗa ba kuma muka kunna maganar aka bi to wani sai ka gama in kuka je kuna bayani sai ce ma akar maka Allah rabu da su ai mahaukata ne ai wannan hauka ne ai sai na ce ba hauka ba a ƙida ne domin magana ce akwai ta a littafi na ce yanzu kaga wannan littafin wannan littafin da suke karantar da ɗalibai a mataki na ibtida'iyya yanzu a nan gurin a wannan ainihin wato nan gurin ba su sa shafi ba amma na san mai gani zai iya gani babu fi alfadil wazifa babun da ke magana dangane da lafuzan da ake amfani da su gurin wazifa da suka zo magana akan abin da ya shafi wazifar cewa suke waza'iful wurdi salasun satura rabi'uha jawharatun hiyal ura astaghfirullah ala sigatihi ila salasi tamamul idda ila salasina tamamu addihi ثم الصلاة البقري خمسين وسمه الفاتي يا أخينا ثالثها تعليلنا بأده كما مدى في وردنا بهده جوهرة الكمال اثنتا عشرة daga ciki akwai jauhara zan zo zan yi magana a kanta lakin na hakusar bi amrin saura. ita jauhara an keɓance ta da wani al'amari da sannu za ka gan shi sai suka ce ɗahara turabi la ya fi ha ita jauhara ba ka isa ba in za ka karanta ta kai taimama da bilma ilikari iha dole in za ka karanta ta sai kai alola don girman Allah a duk ibada a musulunci wata ibada ce take da wannan matsayin ko sallah ba ta da wannan matsayin idan ba ruwa a sallah ana ne amma ga jauhara an ce dole fa sai ka karantawa sai ka yi alola wannan ba shar'anta wa mutane abinda Allah bai shar'anta musu bane in kun ce da gaske ne Allah ne shar'anta ku kawo ina ya kawo gurin maganan alola ba ya zo a Qur'ani ba da maganan ba? ita jauhara a ina ya zo a Qur'ani da sunnar annabi da za ku zo ku ce ma mutane dole wanda zai karanta ta sai ya nemo ruwa ya yi alola ba gashi ba labudda bil ma'il qari'iha li'annaha suka ce ma quri'at ta ashara babu wanda zai karanta jawhara su goma sha biyu illa nabiyullahi ka kada hadar duk inda kake sai annabi ya zo gurin kenan maganan cewa ana ganin annabi annabi na zuwa dan Allah ba a makarantun sa ake koyar da shi ba kuma na faɗa a nan gurin na ce tsakanin annabi da shehu tijjani akwai shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin shi yasa nan gurin na zo da jawahirin ma'anin gashi nan tsohon bugun ma yana nan a gida mai rimahu don karka yi mana cewa cuwa duk wanda za ka zo da shi ina da shi ina da shi to ga jawahirin ma'anin ga kuma littattafan suna nan ke sa wani ya gama da littattafan irin nan ya ta mamaki a kan kallawa mai za ka yi da su sun ce akwai ranar su akwai ranar da za su yi amfani yanzu wa'annan da suke fitowa suka zo suka mai da al'amarin annabi ya zama kamar harka ta hollywood kowa kawai da ya ɗibi burabuskon shi sai fito ce sun haɗu da annabi don allah wannan ba karantar da su aka yi ba a matakin farko su haka idan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu allah ya ƙara ma shehi karama zai fito ya ce sun haɗu da annabi zai fito ya ce sun haɗu da annabi tsakaninsa da shi akwai shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin dan Allah akwai wani shehi da ya isa shi kuma yanzu ya hana wani mabi cewa annabi ya zo gurin shi ina faɗa kuma na kalubalance su duk duniya duk wani mutum da ya ce sun haɗu da annabi in dai ba sahabi ba ne to ƙarya yake kowaye kuwa in ka ji tayi ma zafi ala baka haƙuri mutuncin annabi ake so a taba kuma dole mu kare mutuncin annabi nan daga nan ne karere nan duk suka yi ta shigowa aka yi ta shigo da su cikin ainihin wato addinin musulunci wannan kenan ko to wannan ɗaya daga ciki to a nan gurin da ya tashi kawo maganan ainihin wato abin da ya shafi a Zakaru. sai ya ce wa ka aidan a aura da hazihi tsariƙa ina maka wasiya ɗan uwa ka riƙe wuridin wannan ɗariƙa wa shuruɗuha sharuɗanta shine sihatan wa Li'an li'anna laha sirran azima domin wannan fa tana da wani sirri sirri tana da sirri wa sa'adatun fid darimi kuma tana da arziki a duniya da lahira liman masaka biha kenan mafhum kenan akwai tabewa ga wanda bai riko da ba da ita wa sirruha fil wazifa sirrin ta yana cikin wazifa wa sirrul wazifa fi huduril jama'a wa aidan shine inna azkaral ayyami as-sab'a mu'allaqatun la turfa ila rahmat ila rahmatillahi إلا بحضور الحيلة الجمعة ولا يدخل هذه الطريقة ويحفظها كما أمر إلا من سبقت له السعادة الكبرى ba wanda zai zo ya shiga wannan ɗariƙa ya kiyaye ta ƙanƙanƙan sai mutumin da aka rubuta cewa sa'ada babba ta tabbata a kansa wa hadhihi ɗariƙa amaluha qalilun wannan ɗariƙar aikin ta ɗan kaɗan ne wa fadluha falalata kuma la yusihi illa alladhi tafaddala biha ba wanda ya sai kiyaye falalar wannan ɗariƙa sai wanda ya fifita ta da ita wasu da sam'aka ka toshe kunnen ka min ƙaulil na daga maganan munkiri ba ka suke ce mana ba mu munkire ne mu mahajubai ne mu madarude ne mu ba ganewa za mu ba sama da shekara talatin ana wannan a nan garin ana cewa mahajubai ne duk abin da za faɗa sai ka faɗa sai a ce akwai ilimi akwai zahiri akwai wa kai kana maganan zahiri ne kana maganan sama sama ne sau haka su sun riga sun shiga wani cikin kogi sun yi nutsu sun kundum sun shawo da yawa kai kaɗan ka sha sandan haka wato ikhwanu iblis da aka duk mutumin da yake inkarin wannan to dan uwan iblis ne li'annahu awwalu man ankara ni'amillahi domin shi ne farkon wanda ya fara inkarin ni'imar Allah to yanzu mun faɗa mun ce wannan shi ne ɗaya daga cikin azkaru wato a matakin farko to yanzu ga wannan littafin miftahu sa'adatul abadiyya fi maqalibul ahmadiyya a cikin wannan littafin ne aka kawo wani zikiri ya man azharul jamil sai da aka kawo gashi a shafi na 82 aka ce wa amma fadlu haza du'a falalau wannan addu'ar indi shi mai littafin sai yace faqad qala fil jawahir mai littafin nan ya faɗa a cikin jawahir ma'ani kuma ga littafin yake cewa ƙalar rawi mai ruwaya ya ce kaji hadisi ba isnadi ba komai mai qalar rawi qalar rawi mai ruwaya ya ce Ku kallafa imamu maliku ba maliku bin anas wanda malamai suka ce in imamu maliku ba shi da wani aikin alheri a duniya sai kasancewar imamu shafi ɗalibin shi ne walla ya ishe shi maliku duniya ta yadda da tsoron allah shi da ilimin shi da nagartar shi amma maliku yau tare da kusa da karnin da annabi yake ya rayu imamu maliku ba shi da ikon ya fito ce annabi ya faɗa mai saboda an san shi bai ga annabi ba shi ba sahabi ba ne shi tabi'i ne ko tabi'u tabi'ina in ya ci annabi ya faɗa mai dole sai an ce ya faɗi tabi'in da ya faɗa mai shi kuma tabi'in shi yasa in ya ce haddasa ne malla ya tahamu ne ko malla a tahamu wanda ba na tuhuma sai ya faɗa mun sai malamai suke faɗa mana ko waye shi wataƙila in kai baka da tuhuma akan shi muna da tuhuma akan shi dan a kare maganar annabi idan irin su imamu maliku shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal ba za su zo su ce annabi ya ce musu ba a sallama musu dan an san ba su ga annabin ba sai sun faɗi wanda ya faɗa musu kafin a je kan sahabi sahabi zuwa ga annabi billahi alaikum ta yaya wani mutum zai zo tsakaninsa da annabi akwai shekara dubu ɗaya da ɗari hamsin ya zo ya ce annabi ya faɗa min ya ƙazatar lama namun kuma musallama ba zai yi ba to wai mai ruwaya ya ce ja bihi jibrilu alaihi salamu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya zo wajen annabi wa ya ce, lahu ga annabi ataituka bi hadiya na zo maka da kyauta ne qala sai annabi yace masa wa ma tilkal hadiya me wannan kyautar da ka zo min da ita qala sai yace fa zakara hada du'a sai ambaci wannan addu'ar ga ta ita ya man hazarul jamil ka ganta nan anan gefe ita ce take da falalar da za a karanta to wannan falalar da za mu faɗa babu yadda za a yi ya dace da zikiri na shari'a wanda za mu yarda da shi sai yake cewa faƙalis sai ce ma sawabu hazar du'a mai falalar wannan addu'ar ƙala lahu jibril sai jibril ya ce wa annabi lau jumi'at mala'ikatu samawati saba da za a tara mala'ikun sammai guda bakwai ala an yi sifu a kansa siffanta ladan wannan addu'an ma wasafu ila yawmin qiyama mala'ikun sammai bakwai ba da za a tara su a ce su dinga bayani suna siffanta ladan wannan addu'ar to ba za su iya siffanta ba har ranar alkiyama wa kullu wahidin yasifu ma la yasifu al-akhar kowanne ɗaya a cikin su zai siffanta abin da ɗaya ba zai siffanta ba fala yaqdiruna alaihi ba za su iya ba wa min jumlati zalika anna Allah ta'ala yana daga cikin wato jimlar ladar abinda wannan addu'ar take da shi anna Allah ta'ala ya ƙulu Allah maɗaukakin sarki zai ce a bashi na adadin abin da na halitta a sammai da ƙasai da aljanna da al'arshi da kursi wa adadin ƙatar da adadin ƙwayar ruwa da teku da adadin ainihin wato tsakunkwani da yashi sai ya ce wa min jimlatin ha aidan annallaha yudi sawaba saba'ina nabiyya yana daga cikin falalar da wannan addu'a take da shi na yaman azharul jamil idan ka karanta ta Allah zai baka ladar annabi saba'in kulluhum kowanne daga cikinsu annabin ya isar da manzanci yanzu wanda aka koya mai aka ce masa ga wata addu'a wadda in ka kana da matsayin annabi saba'in kana ganin abin mamaki ne nan gaba in ya fito ya ce zai taka annabu ba wani abin mamaki ba ne saboda yana da wani abu kwaya ɗaya da in yi yana da ladar annabi saba'in wanda Allah ya aiko manzanni lokaci daya kuma sai ku ce to saboda haka su ɗan uwa su sufaye ba muna faɗa ba ne don tamori gyara muke so a yi tunda kun ga abin da ya faru yadda alhamdulillah aka yi a fadar mai martaba sarki aka yi bayani sarki ya kira aka zauna bangarorin guda biyu aka yi ittifaƙi cewa babu wani maganan yanzu ilimin baɗini ko wata haƙiƙa a'a kawai fadar sarkin Kano ba ta san da wani abu ba in ba shari'a ba dan shi Allah ya aiko annabi da shi sun ka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha to abinda muke so malaman sufaye su yi shine su ma su fito yanzu wannan haƙiƙar da wannan baɗinin a rushe shi a dawo kanwa kan shari'a na in suka fito suka ce ba su yadda da ilimin baɗini ba zahiri suka yadda da shi shine shari'a to mun tabbatar da cewa nan gaba duk wanda ya fito ya abu ba da yawun su ba amma matukar an yadda har yanzu akwai ilimin hakika shi ma ɗaya daga cikin su da aka je aka kamo shi me ya faɗa dan yanzu ba suka kamo shi ai abin da ya faɗa kenan an ce kana koya ma yara karatu kana koya ce musu eh su suna amfani da ilimin biyu ne suna amfani da ilimin shari'a da ilimin ma'arafa me ma'arafa nan yace tarbiyya me tarbiyya ne ta asiri ne ai ba a faɗa. sirri ne abin da ya faɗa yan jaridu duk sun ɗauka sun yaɗa ma duniya ya ce a sirri ne ba a faɗa ma'arifa kamar ya ce a sirri ne ba a faɗa na faɗa muku sirri ne ba a faɗa ba a faɗa sirri ne to kaga ana karantar da wannan sirrin sai ka ce abin nan kaga ai dole a dinga ɓanna cikin mutane to irin wannan zikirin ne gaskiyar magana ba za mu yadda da shi ba kuma matuƙar Allah ya ci gaba da busa mana numfashi ba za mu yadda ba a ci gaba da karantar da mutane wannan zikirin a cikin al'umma duk lokacin da muka samu dama sai mun cicciki wannan zikirin to ba lokaci zai ci mana lokaci da yawa yanzu kun ga wannan littafin mun bunyatul murid ne shi ma nasu ne to ɗaya daga ciki kasantuwa wannan littafin mun bunyatul murid nasu ne za ka ga abubuwa na ban mamaki ƙwarar gaske gaske nan da ya kawo maganin salatul fati cewa wa marratin wahidatin taqra'u min hazi tukaffiru dhunuba wa yazin idan ka karanta salatul fati ƙwaya ɗaya a shafi na biyar akwai ma bugun warshin a gida yake cewa tukaffiru zinuba za ta kankare maka kowane zunubi sannan wata tazinu wato karanta salatul fati kwaya ta yi daidai da min kulle tasbihin wa zikirin waƙa'a. sitata alafin wa min kulli du'a yayi daidai da kowane tasbihi da ya faru a duniya su dubu shida da dukkan wata addu'a da aka yi kai ba ma wannan ba ma karanta salatul fati so daya daidai yake da ainihin wato so ainihin wato wajen dubu ɗari shida na abin da ya faru na ibadar mutane a duniya billahi alaika azu kuma a ce mutane a yadda da wannan to yanzu bari ku ji ita kuma jauhara da muka karanta banda falalarta da take da shi a can gurin yana daga cikin ita falalar jauhara ka san abin na manya ne shi yasa wani abin sai ka ji yafi karfin kanka ba za ka ya dauka ba yana daga cikin falalar jauhara mun karanta a cin gurin dazu to yanzu wannan littattafai ne kaɗan daga ciki abin da yake ciki in ka ce za ka bi irin su yaƙuta tilfarida suna nan da yawa irin su ifada ahmadiyya suna nan da ake irin waɗannan maganganu yanzu akwai inda za a ce maka karanta salatul fati so ɗaya daidai take da ibadar mutanen duniya ga baki ɗaya to yanzu dan Allah a zo a yadda da wannan da wani dalili yanzu akwai wani mutum yana nan ya ɗora ƙur'ani a kansa yana rantsuwa yace billahi allazi la ilaha illahuwa sai da ya rantsi ya kuma rantsewa ce wallahi idan ibadar idan salatul fati kafa ɗaya ba ta fi ibadar mutanen duniya ta shekara dubu ba to idan Allah ya bashi ya sauke ƙur'anin nan Allah ba adili ba ne yana nan ya ce kuma shi ɗinnan da ake gani a harkar nan a matsayin shi na ɗan ƙarami wallahi da za a je lahira Allah ya ce ka yi dama shi kuma ya ce ka yi hagu ya rantsi da Allah Allah ba zai magana ba haka ba suke yin maganganu ko ladabi babu to wannan kaɗan daga ciki kenan da haka sai su fito su faɗi matsayinsu dangane da waɗanda littattafan a daina bugawa a daina siyar da su kuma a daina karantar da su a ina a makarantu bas mun yadda sun barranta da abu amma matukar ana bugawa ana siyarwa ana bugawa a makarantu to kawai dai wannan karya ce wata wuta ce aka ji ake so a kauce kuma da ma so muke a kauce din a ci gaba da kauciya Allah ta'ala ya samu dace eh sannan Allah madaukakin sarki yace wa yatafakkaruna suna yin tunani fi khalqis samawati wal ardi dangane da yadda Allah ya halicci sammai da kasai Ibnu faris yake cewa at-tafakkur idan an ce tunani shine taraddudul qalbi fi shay'in zuciya ta danga kai komo a cikin abu ابن عباس abbas abdullahi dan abbas yake cewa raka'atani muktasidani fi tafakkurin mutum ya raka'a guda biyu katal da daddare a cikin raka'o'in da zai yi na sallah daga fara su har ya gama banda tunanin Allah madaukakin sarki da tunanin yadda ya halicci sama da yadda ya halicci ƙasa da yadda yake gudanar da kaza tunanin da yake da alaka da abin da zai ƙara wa mutum imani yace khairun min qiyamil min qiyamil lailatin ya fi alimire mutum ya tsaya ya tsayar dare wal kalbu sa'in alhali ka tana rafkani ka tashi ka fara sallah tun daga karfe ɗaya na dare har karfe 4 na dare ka tsaya a cikin sallar babu tunani wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki to mutumin da ya tashi karfe 4 yayi raka'a biyu daga karfe 4 zuwa huɗu da rabi katal amma a cikin sallar shi akwai tunanin Allah ya fi wannan tsayuwar naka na dare ne to saboda haka sai ai yi wurin tintintini dangane da abin da ya shafi sallah da makamancinsa Allah ta'ala ya mana tofiki ana nuna lokaci yayi da haka za mu tsaya a nan daga ƙarshe kamar yadda na yi bayani shekaran jiya idan mun je kyan waccan ayin fasta da balahum rabbuhum annila udi wa amala amilin minkum min zakarin au'unsa, unsa ba'aduhum min ba'ad fallazina hajaru to za a tsaya za a yi magana sahabban annabi to in ko za a yi magana sahabban annabi to su ma wa'ancan mutanen zan zo kansu to in ko za mu zo kansu waccan makarantar za mu ƙara bayani da tambihi a kanta wannan makarantar da iyaye suka je suka sa 'ya'yansu ɗazu da nake ƙara bincike cewa a cikin wanda suke karantarwa a gurin akwai wani ƙwararre wanda ya shahara gurin zina da 'ya'yan mutane dama ɗan shi'a ne su dama tun daga mutu'a sun ce ko aure ƙi saboda yana samun matan banza to saboda haka iyaye su ji tsoron Allah wannan makarantar da suka kai 'ya'yansu tana nan da ka haura da sojojin nan a rigasa hannunka na hagu idan za ka ainihin wato shiga in za ka fito hannunka nawa na dama ofis gidan mai wannan makarantar ta 'yan shi'a ce ana koya wa mutane aƙidu miyagun aƙidu wanda kuma za a ji wasu daga ciki a nan da izinin Allah Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh